To kwai za ku leta salatu in ka kare sallah ban ta shiru fil alku cikin ƙasa wannan ba ibahati ya halatta wabtagu min fadlillahi kuma ku nemi kyautar Allah kenan da an gama babu sauran zama cikin har ma ka tsaka yana fida nan muka ruhi na kai tai ahi don a san wato an hita daga wannan kangi don fatauci wa tasarrufi fi hawaijikum da abin nan aiki ga bukatocin ku hadha huwa al-farq bayna al-islam wa ghayrihi wannan shine bambanci tsakanin musulunci da wanda ba musulunci ba fal islamu jama'ad dunya wal akhirah wato musulunci ya tara duniya da lahira fasara hukumuhuma fi shar'i wahidan hukuncin su ga shari'a guda ne kowane aiki yi ba da Allah ya ce bala shi guda ne fa kullu amalin fil islam kowane aiki ga musulunci alamu qutla shari'ati ibadatu kowane aiki kai ko da ruwa ne kake sha kai kamar yadda shari'a ta ce ibada kai wala udlata fil islam illa bi qadari ragabati saboda haka babu hutu cikin musulunci sai gwargwadon bukata wal hajati da bukata bi khilafi baqil ban banda sauran addinai فالسبت عند اليهود محرم فيه العمل إلا الإبادة wato asabar ga ga yahudawa babu ba komai sai ibada kawai ko wani aiki an hana illa lil ibada sai don ibada kawai aiki don ibada wa kadhalika al ahad haka nan ahad inda nasara shi ma haka fal muslimu kullu amalihi wato shi musulmi dukan aikinsa idza amilahu bi muqtal shari'a in yayi shi kamar yadda shari'a ta ce wa huwa ibadatu ibada ne ko da bacci ne wani zalika qala Allah ta'ala don haka Allah ya ce wazkurullaha katiran ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna ko za ku samu babban rabo fi jami'a malikun ga dukkan ayyukan ku ko mi za kai ka tuna ka ce ya Allah ce ayi shi eh, in ka ta in ka fi salga kai yadda Allah ya ce da kai da wanda ya tafi masallaci duk dai eh? ba taruwa masallaci ɗaya ba kowane aiki za ka yi ce yaya Allah ce ayi kamar ka tafi masallaci in ka tafi gonanka kamar ka tafi masallaci in ka tafi office ɗinka in ka yi kamar yadda Allah ce kamar ka tafi masallaci domin duk ayyuka ne na na tsaron duniya na tsaron abin nan eh, ah, musulmi su zauna abu guda kun gane ko to eh الإسلام eh. akwai alif an yi ansa eh. eh? baka karanta littafan shehu usmanu ba karanta abin nan bayanin bile ka gani duk ya ce abin nan mawdu'ai ne eh ko da yake akwai su cikin littafin zidi Abdul Qadir al-Ghunya li Talib al-Haqi amma duk da ka ya ce duk abin nan eh, rubuta su an kai ba na gaskiya bane Suma akwai da ake karanta zai in Allah sauƙaƙe sun bayyana Allah ta'ala bayan haka nan Allah ya bayyana wakata hurmatil amali li salati lokacin da anka haramta aiki in ba sallah ba fil jumu'ati wa huwa minan nida'i daga kira ai asani na biyu kana fi ayyamin nabi wanda sani zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ila intihai salati karci akari wa sallah wal khutbatu qabla an tuj'ala al khutbata eh, qabla salati haka nan da sai an yi sallar juma'a sannan ai hudu ba kun gane ko ha kenan yin sai an kare hudu ba ba ai ba ai aikin komai sai an kare hudu ba sai an yi juma'a sannan ai hudu sai an yi ba sannan ai juma'a kamar idi kaga sai an yi sallah sannan ai hudu ba haka nan da juma'a take summa intihai salati ba da an ju ilatul khutba ba da salati amma bayan haka nan sai an ka juyar kamar yadda ayat da ta za zata nuna sababin juyawa Ah, to da an yi hudu ba an kai sallah da an ce assalamu alaikum shikenan fa qala yace wa idza ra'au tijarata قل ما الله ومن التجاره wai da ra'au tijaratan in sun ga wani fatauci aw hawan ko wani wasa in faddu ilaiha sai su wace zuwa gare zuwa gare ta zuwa ga fataucin din ba zuwa ga wasa ba ai ila tijaratu ta samu wurin fataucin zannan minhu anna hurmatul bai'i ila intiha islati faqat domin can da farko sahabbai suna tsammanin haramcin ciniki har zuwa karewar sallah ne ba sai an yi hudu ba duna al ba sai an yi khutba ba fa zahabu ila tijarati an gama sallah kenan sai fatake suka zo aka buga kuje ga fatake sun zo shikenan duk an ka wace kada a saye ba abin nan ba eh, kada abin nan menene supply eh, ko ai ta don a samu supply an allocation eh, kai masarufi wata ra kuka kai mazon ka bar ka tsaye cikin hudu ba ai idara autijata yanzu ka ga fatauci aulahon ko wani wasa Layan yanfallu ko ko aulahum la yanfallu la yanfallu ba za su wace ba wala yatruku ba za su bakka ba qa'iman tsaye ta hudu kana hudu ba li anna hudurahum lil shartun fi salati fi salati halarta abin nan jumu'a jumu'a sharadi ne ga abin nan ga ingancin sallah wayurwa an ruwaito annahu kana sallallahu alaihi wasallama ya hudu yawmal jumu'a annabi ya yana ranar jumu'a ba da salati Kadimat eh, irun sai wani ayari wanda ya yi fatauci daga sham ya zo wadda riba li hit tablu sai an ka buga ganga saboda ya zo alal alati bisa ga al'adar laraba in fatauci ya taho sai a buga fa kharaja lahannas min al sai mutane suka fita don fataucin nan daga masallaci gairas ne ashara rajulan bada mutum goma sha biyu kun gane ko wa idza kanat wato shikenan wannan ya nuna matukar an sami mutum goma sha biyu ban da liman sun kai sallar juma'a in bayan juma'a ta kahu sallar ta yi ya ɓaci wa idza kana tarkul jumu'ati litijarati allati fi har fa'ida in ya zan barin jumu'a don fatauci wanda yake akwai amfani ga fatauci a shari'a na shari'a wato in ya zan mamnu'an barin barin hudu ba ya zan mamnu'an fatarku halin lahu ashaddu man'an to a bar a bar sarin sauraren hudu ba don saurare don zuwa wasa ya yi tsanani domin watauci akwai amfani ga shari'a kun gane ko wa in kanat sahabatu radiyallahu anhum la yatrukuna halillahi in ko da yake su sahabbai ba su barin hudu don wasa kama ya dullu alaihi adamu ruju'il damiri lillahawi kun gani da an kace idza ra'awta jatan aw lahawan ninfalu ilaiha ba ce ilaihi ma ba an nuna kenan zuwa ga fatauci ɗaya suka zuwa ba su zuwa ga wasa kun fahimta ko to litijarati fa qalliya ummar hukuma wato amma an game su don hukunci ya game har abada da wasa da abin nan da da fatauci duka an hana summa qaddimar khutbatul juma'a ala ala salati bayan kana sai an ka gabatar da khutba akan sallah bis sunnati da sunna ba qur'ani ne ba amma annabi yace a mayar da ita gabanin sallah tambihan li ahammiyatiha ala baqi khutbi salawati don a nuna ta yi zama muhimmiya bisa ga sauran hudubobin wasu salloli misalul idi kamar idi fa fil ko fa fil jumu'ati shartu wato ga jumu'a tilan ne sai an yi hudu ba in ba hudu babu sallar jumu'a ka hududul jama'ati kamar jama'a su hadu allati tan a bi hal jumu'a wa eh, laha wanda yake jumu'a na kulluwa gare ta wa ma hudur gairiha min al eh, min al khutabi fa da an yi sallar idi ko an yi sallar roƙon ruwa ko abin nan ya an kai hudu ba mutum ya tsaya mustahabbi ne amma sallar juma'a wajibi ne don haka an kamar shi daga farko har yadda mutum ba zai tunanin tashi ba kun gane ko to in ya zan kuma wato abin nan abinda adda amfani ma an hana shi lokacin sallah to wanda bai da amfani wasa wannan kun ga ya nuna kenan kidi cikin masallaci shi kuma haram ne tunda babu inda an ka halatta yin kidi abin nan cikin masallaci a'a to in ya zan abin sai annabi ya yi mu gani ko mi an ka ce ka yi kuma sai annabi ya nuna maga da ake yi sai to sun ce an tarbe shi hmm. an tarbe shi i tarbo wannan ai ya taho yana bako ya taho madina mutanen madina sun tai sun gayyato shi daga makka Allah ya karba an an ya hijira zuwa gare su sun taho suna sababbin musulunci ba san komi ba shin mi ya za su tarbe shi ba duk abin da al'ada su na farin ciki shi za su yi ba bayan haka nan eh, da ya taho ya zauna kaji an koma tarban shi da kidi har ma da ya tafi badar ya ciwo nasara ya komo kaji an tarbe shi da kidi akwai inda yake ya iske ana kidi cikin gidansa wato yarinya tana kiɗi cikin gida abin nan eh, eh, wato ya kyale ta tana bugun da eh, eh, bandiri cikin gida dundufa bayan haka na sai abubakar ya taho sai ya ce shaidan gidan annabi sai ya ce a kyale su li kulli qaumin idun wa hadha iduna ko waɗanne mutane suna da idi wato wannan ya nuna kenan yare ba a hana musu su yi yan wasa domin ka hana su sai su yi inda ba kanan su yi wanda ya tsanani bayan haka nan Umar ya zo radiyallahu anhu da tsinkan shi kohar gida sai ta ganga makaranta ta gudu sai annabi ya ce shaidan bai haduwa da umar wuri guda kyau in ya zanu wata wannan kirkidin nan suke shaidan ne ya ta yi gaba ga annabi don a nuna annabi wato shine mai ja na sama tilar ne ya zama mai rahama fiye da na ƙasa kaga na kasa don sun yi abin nan kudi bai da izala ke wa <laughs> izala ne masu tsanantawa ko wanda ko kada a haɗa maza da mata na hmm. inda Allah ya khairu min Allah ka ce abin da a wurin Allah wato ga waɗanda sun kai imani khairu min Allah ya fi daga wasa wa min tijara kuma ya fi daga amfanin fatauci fa nabu lahu gairu muhaqqaqin domin amfanin wasa ba tabbata shi ba iyaka kace motsa jiki kawai amma yaro in yana yi bai san motsa ba jiki yake yi ba wannan motsa jiki yana halatta eh mutum ya tawili a'a wato akwai inda yake halatta kawai misalin abin nan ba shi yasa an ka yarda da an ka yarda da tsere na abin nan su kwallo don sojoji su yi abin nan ba ai don fatauci don abin nan ne don yaki ne ka gane ko shine amfanin sanan to nan <clears throat> wa nabi tijara kuma yayi amfanin fatauci wa shi amfanin fatauci laysa bi mukhalladin ba tabbatacce bane wa min hadha yu'lamu wa shu taqdimin lahu don haka an ka samu wato an ka gabatar da abin nan wasa fa innal fa innal idam tuqaddamu ala al malakat wato wannan babu da amfani gaba ɗaya wannan ko akwai amfanin saboda haka ashe mai amfanin ma an ce ba abin nan bai da amfani ba a jinki ba a ba a barin hudu ba a barin hudu ba saboda shi balle wanda bai da amfanin gaba ɗaya kun gane ko wallahu khairur raziqin Allah shine mai cin masu azurtawa a ce in ya in ya zan don amfani ne kake yi to Allah na baka abinci wanda Allah ke ba abinci don me zai neme shi daga wani yuqalu kullu insani yarzuqu ilahu ana cewa kowane mutum yana bada da abinci ga yaran eh, matansa ko iyalinsa amma min rizqin Allah ta'ala daga arzikin Allah wato shi sababi ne amma mai ba da arzikin Allah falan ma ka anata sura ta da'u ila amal bil ilmi lokacin da sura ta zan tana kira zuwa ga ayi aiki da ilmi wata na utarka ta'ata kuma tana hana barin ta'a wal ittikal da dogara ga banza bi sharafil aba'i da shafin daraja uwaye bada an bi tasbihi bi sigatil mudari ala washil mustamir tace yusabbihu ba ce sabbaha ba don a nuna kenan har abada ai ibada abin nan ba ta yankewa wa hata ma sannan ta kare ta sura bi fa'alatin lahi bi rizqi ibadihi na cewa Allah shike bada abinci ga bayi saboda haka don wani ya ce ba zai baka abinci ba kada ka damu shi ma yana neman a bashi kun gane ko eh. hatta la yashghiluhum talabuhu an ta'ata har neman abinci kada ya shagaltar da kai daga ibada بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله To, kun ga akwai munasaba tsakanin wannan sura da za mu karanta da waccan, domin waccan ta nuna ko kana da ilimi in baka yi aiki da shi ba bai amfani. To, ga wannan su kai sun ce musulmi ne amma kuma ba su musulunta ba, wato munafuci. Kun ga akwai da munasaba, akwai dangantaka. Wato, suran munafiƙai, wato wadda za ta bayyana wa halaye waɗanda ake gane munafiki da su. موضوعها الرئيسي بيان أحوال المنافقين وكشف دقائن صدور da kuran yewar ba bayyanawar abin da sun ka kunsa na keta cikin zukatansu liddar rasuli wato abin suna faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi bi yuqrafu biya don a san su da wannan halaye fi kulli waqatin wa zamanin ba zamanin annabi dai ba har ko wani zamani to ci gaba bismillahir rahmanir kan idza ja'aka Allah ya ce ma annabi in munafiqai sun ka zo ma qalu bi alsinatihim ala khilafi ma fi sai su ce da bakuna alhali zuciya ba haka take ba su ce nashhadu innaka la rasulullah muna rantsuwa cewa kai lalle manzon Allah ne ay annaka ya muhammad la rasulullah kai lalle manzon Allah ne haka za su wada wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ya tabbatar kai manzon sa ne kamar yadda sun ka faɗa wallahu yashhadu kuma Allah na shaida innal munafiqin lakadibun wato masu ƙarya ne fi ma almaru ga abinda sun ka boye mukhalifan lima qalu ashe abinda ake ce ma ƙarya shine mutum ya faɗi abin da ba shi ne cikin zuciyar shi ba ko da abin da a cikin bakinsu daidai ne ga magana duk da aka ƙarya ya yi domin sun ce kai manzon Allah ne kun ga abin da sun kwada daidai ne amma a ce ƙarya suke yi domin ba su yarda cikin zuciya ba kun gane ko eh. Eh, ƙarya ka faɗi abin da yake ba shi ne cikin zuciyarka ba to ci gaba In a haɗu al-imanahun Juna zo al-imanahun Juna ta sun riƙi ran foyin da suke yi wa ta wa'abin nan ya zanga raƙuwa wadda za ta kare su. wato ta kare su daga dukiyoyinsu da jinainansu fasaddu an sabila saboda ka sun ka karkatar da mutane game da rantsuwan nan an sabila da ga yin jihadi akan su innahum sa ma kanu ya mun su abinda sun kazan suna aikatawa ya munana wa da ra'aytahum in ka kan su koji buka ya samu ji kunnan su yana da zai baka shawa, wato suna da kyakkyawan jiki ga surar jiki suna da kyau wa ya kulu ta zama alƙawli in kuma sun yi magana za ka saurari magana su wato sun iya magana sun iya karkatar da magani fasahati don fasahar magana wa hum ru'asaul madina sune shugabannin madina a wannan zamani wa yahduruna majalisar nabi su halarci majalisar annabi wa kana nabiyyu wa man hadara yu'jabuna eh, eh, biha biha yakilihim ana abin annabi na ganin shawa haka nan waɗanda sun kalata suna ganin shawar su sifar jikinsu ka annahum kamar dai su wato abin nan kyawun jiki amma da rashin amfani ko shubun musannada kamar kyame ne kyamumuwa kamar katako ne wanda an jingine gashi fari head zo tsawo amma babu rai <laughs> kun gane ku baya da amfani ya sabu na kulla sayatin alayhim sannan kuma ga sai wasu duk inda an kai magana tsoro suke ji ko da wannan cewa na mance abin nan wani abu na jama'a wanda ya ga wani sai su yi tsammanin kuwa ake don a fada su da yaki wato komai an kai magana tsoro suke ji kun fahimta ko eh, ai to sa kane da'in fil askari wa in sha laratin duk sai su yi tsammani akan su ne lima fi qulubi min ar-rubi don abinda cikin zukatan su na na tsoro domin duk wanda yake ba gaskiya yake yi ba kullun cikin tsoro shike yi an yunzala fihi ma yubihu diman kullun suna tsoron a saukar da aya wadda tana halartar da jinin su kumul adu su ne makiya sosai fadarhum an ka ce ma annabi shi tsoron su fa innahum yushuna sirraka lil kuffar al harbiyin kullun kokarin suke su samu abin da za su karkatar da magana su kai ga kafirai waɗanda ake yaki da su don su abin nan don su muna naka qatalahumullah Allah Allah la'anis ana yi fa yaya ake karkatar da su ga hujjoji komai sun bayyana amma su ki yarda wannan Allah la'anis kun gane ko ba da qiyamul burhan wa idza qila lahum وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله لووا ورأيتهم يصدون وهم to wai da kila lahum ta'ala in ka ce musu ku zo yastaghfir lakum rasulullahi manzon Allah shi nema muku gafara wato da an yi lallashin su ku taho ku tuba manzon Allah shi nema muku Allah ya gafarta muku lawawar usan sai su karkatar da kanun su wato ba mu yarda ba su ga kenan zuwa kamar sun ba da goyon baya ne eh, yasudduna war aitam ka gansu yasudduna suna kauda kai yuriduna an suna kauda kai wato ba za su sai wajen annabi ba wa hum mustakabbin suna masu girman kai mun gane ko wato su kauda kai alhali da girman kai eh ru'usahum kanun su za ci gaba sawa'un alayhim astaghfar kalahum ba an ce ya an ce su taho an annabi nema musu gafara sai su kiba ba to an ka ce ma annabi kai ma in kan nema musu gafara Allah bai gafarta musu sawa'un alaihim daidai ne akan su isa gafarta lahum amlan lam tastaghfir lahum ko ka nema musu gafara ko baka nema musu gafara ba Allah ya rubuta ba ya gafarta musu lan ya gafara Allah lahum Allah ba zai gafarta musu bana gaba har abada inna Allah la yadil qawmal fasiqin lalle Allah ba ya shiryar da mutane waɗanda an fasika waɗanda sun fita daga da'a shi da gangan bayan sun sani to ci gaba eh eh akwai kunya eh, akwai bambanci eh, kunya kamar yanzu abin nan wani tambaye ka bani abin nan eh, ba ni rance kaza ka ce wallahi ban da shi kana nuhin nan ban da gida wannan shi da abin nan tauriya amma kunya wato shi ma abin nan kunya ne kunya oh kunya ta Hausa kunya da Hausa a eh, ah, to wannan haya in ta zan don koyi gaskiya ne ba ta da kyau ka gane hmm. ba ta zama eh, hucci wato yana yiwa ka kasa faɗin haƙai mai kunya sa ne yake bari eh, don haka wato ah, abin nan tana da kyau Eh, alhaya'u min al-imani ba yana sauka daga hakkin sa ne ai kunya dai ne wato al'ada mu kenan eh, amma kuma in dai abin ya kamata mutum inda duk yayi aure ai mutanen nan sun zan mutanen gidansa sun zan abu guda ya kamata a sadu a san juna in babu irin waɗannan ciyayya ina abin nan amma an riga in ka gaba su fito tare ba ai ta ba ta kama su bane eh, to wannan kuma eh, to wato shine abin nan wato kowane da nasu al'ada amma kuma in an dibi wato yadda ya kamata inda duk an kai aure ga mutane ai an zan abu guda da su kuma hmm. hmm. ladina yaquluna ci gaba هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون to ga sifar su kuma da dine kuluna su ne waɗannan da ke cewa la tunfiqu ala man inda rasulullah kada ku ciyar ga wanda wurin manzon Allah hatta yau hadu sai sun wace wato kenan suna ganin kamar su sun ka ba musulmi um, wurin zama su ke ba su abinci daga yau kada ku ko ƙara ba su abinci ku su wace su bar muna garin mu wato kenan abin wannan ya nuna kenan mahi yawan munafikai daga ansarai suke kun gane domin su an ka iske ah, hatta yan falu ha su wace ai ya ku an su su wace su bar shi wato su bar annabi bi an yazhaba kullu wahidin minhum ila ali kowa ya koma gidansu wa shughulihi koma ga aikin sa alladhi kana lahu qabla zalika wato aikin sa wanda an ka san shi da shi gabanin yau hijira zuwa musulunci walillahi khaza'inu samawati wal ardi Allah yayi raddin wannan magana ta su ba su sani ba wato taskokin sammai da taskokin ƙasa na Allah ne bin rizqin ga arziki wa huwa shine mai arzatawa lil muhajirin wa ghairihim walakin al munafiqina la yafqahun amma masu munafiqai ba su fahimta ganin suke in an hana abinci shikenan ba za su watsi ba san Allah alike da abincin ba zai kawo shi abin nan fiye da yadda yake za mu iya kiyasin waɗannan da waɗanda yan an je wa'azi ce kowa ya abinci eh duk ɗaya ne me bambanci don ka ai wa'azi wato su wace kenan ba ai wa'azi ba نعم. إيه، الذي كان له نفو كان الذي كان له نفو كان كل واحد منه إلى أهل كل واحد منه إلى أهل وشغله الذي كان له لكن صحيح عمله يعني عليه يقولون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين يعلمون يقولون كما ga magana da suke cewa la in rajana ila madinati lalle in mun ka koma zuwa madina la yukhrijanna al a'azz min hal azab wanda shi daraja zai kore wanda shi kaskasci kun ga wannan magana ba ta da cewa wata kenan su an masu gari su an daraja in sun koma za su kore abin nan ai min sun ka komo daga gazwat banil musalik ko qawmil harithin ni abid darar wa huwa uh, abu juwairiya wato lokacin da an tafi yakin bani musalik wanda yake daga can an ka taho da juwairiya zojin nabi sallallahu alaihi wasallama tashajara ba'al muhajirin wal ansar sai wasu muhajirai da ansarai sun kai jayayya wajen shayar da ruwa fa balaga zalika abdullahi ibn ubayy sai labari ya kai an kace an yi zage zage tsakanin wasu muhajirai da wasu ansarai fa masa ma sahibana muhammadun illa lutun dama wujuhana wato Muhammad bai taho ya kawo muna komai ba face don a mari fuskokinmu wallahi ma misluhum illa kama qala alqa'il ba abinda an misalin su da mu kamar yadda mai magana ke cewa sammin kalbaka ya kulka ka ci da karyanka yayi kiba don ya ci ka shi aka ɗaya ne amma wallahi la in raja'na il madinati wallahi in muka koma madina wato wannan ya nuna kenan a lokacin nan ba madina suke ba la yukhrijanna al a'z min al a'z wanda daraja zai hidda wanda kalkastacce sun qala li qawmi sannan yace mutanansa ma za fa altum bi anfusikum to ku dumi kuka aikata da sun ka doke ku kada allantum bi bila kun saukar da su garuruwan ku cikin gidajen ku Eh, wa qasamtum fi amwalin kun karaba da su dukiyoyin ku kun karaba kun ana ci tare mi kun kai sai sun ka tawo suna ta duka ku amma wallahi law amsakatum anhum fadala ta'am wallahi da kun rike sauran abincin ku kun ki ba su la tahawwalu min indikum da sun juya sun bar su fala tunfiqu alaihim hatta yanfadu so saboda haka nan gaba kowa ya ba su wani abinci har su wace min hauli muhammadu su ban muhammadu shi dai shi ba ya fiye tayyar su huta kun gane fasa a zalika zaid ibn arqam sai wani daga cikin abin zaid ibn arqam ya ji wannan radiyallahu anhu wato hoballaga hu da rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ya ga annabi ya ce ga abin da ubayyu ya ce fa qala rasulullah sallallahu abdullahi wato sai annabi yace ma abdullahi dan ubayyu dan ubayyu din anta sahibul kalamin shi abdullahi din anta sahibul um, kalamin ladhi balagani anka an kawo min labari an ce kace kaza kace kaza haka ne fa halafa annahu ma qala sai yace wallahi ƙarya ake masa wa an kara ya musu kun gani abin nan munafiki hmm. fa ablahu Allah ya kunyatar da shi an ka saukar da aya wato da har shi wancan zaidu ya damu domin an nuna ba karbi magana shi ba sannan Allah saukar da wannan ya ji daɗi walillahi al-izzatu wato al abinda izarin jaya ba sun ce a azu da a azallu ba A zallu wanda ke kaskarci a azu wanda ke izza wanda ke karfi to an ka ce izza ga Allah ɗaya take Wani rasuli kuma izza ga manzon shi take Wani mu'minina kuma izza ga mu'minai take walakin almunafiqina la alamu amma kai ba sani ba domin duk wanda ba akan gaskiya abu bai iya faɗa sai zage zage ko magana shi ma bata tsaya guda ba kun gane ko wa ba da kashi ahwal munafiqin bayan bayyanawar to halayen munafiqai hadar Allah ta'ala bima yati wato Allah ya tsoratar ga abin da attahe wana hahum an tashabbuhi bil munafiqi ko mm. wato ya hana mutane su yi kama da munafiqai fil igtirar ga ruduwa bil amwali wal auladi wato ga an faɗa mana yadda munafiqai suke mm. eh, izza su duk da dukiya da wani abu to an ka hana musulmi koyi da su ga abin da ta yi faqala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wa la ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم To ya ayyu halladina amanu ya koyi nan imani la tulhikum amwalukum kada su shagaltar da ku wala auladukum kada su shagaltar da ku an zikrillahi ga ambaton Allah qala al jami'ul fara'il dukan farle ko mi yi ka Allah ya kun gane ko kada dukiya ta shagaltar da kai daga mi Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda yake ya shagala da dukiya ko ya'ya ya bar abin da Allah ya ce fa ulai kumul khasirun wadannan sune masu hasara wa anfiqu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. wa an fi ƙuƙumu min ne ku ciyar fi zakati wa gairi ha, ba ta ga zakka da min za ku mulla ga abin da yake Allah ya azurta ku min qablu ku min qabli an yati adakum ku ciyar tun mutuwa ta zo ma ɗayan ku ba ya kulu rabbi laula akhatani sai ya dora da na sani yana ce ya Allah ya ubangiji don ba kai min jinkiri ba ila ajalin qaribin zuwa ga wani dan lokaci na kusa fa asaddaq an yi sadaka domin duk wanda ya Allah ya bashi wadata ya ki hidda zakka to in mutuwa ta zo gare shi sai ya gode a bashi lokaci ya tayi hidda zakka ya komo ah, kamar wanda ya buta shi kuma wurin shahada shi kuma gurin yake a maishe shi duniya don ya kara wata daraja ta ɗaukaka kun gane ko wa akum min salihin in zan cikin saliha in fa asadaka in yi sadaka wa akum min salih ya Allah don mi baka dan jinkirta min ba in yi sadaka in zan cikin salihai bayan a hujja shine in yi haji qala ibn abbas radiyallahu anhuma ma qasara ahadukum fi zakati ba wani ahadin fi zakati wani mutum guda bai takaita ga hidda zakka ba ko kuma haji ya wajaba gare shi yake zuwa illa sa'ala rij'ata inda al-maut fa ya roki a mayar da shi lokacin da mutuwa ta zo gare shi har ya samu yesu a lokacin da bai yi yiwa walan yu'akhir Allahu nafsan to walan yu'akhir Allahu nafsan Allah ba zai jinkirta mu wata rai ba idza ja A lokacin da ajalin mutuwar ta yazo ba a jinkirtawa saboda haka ko in yayi sake saken nan ya tabbata Allah tsare mu wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa ya ku mutane ko kuma a masani ne ga abin da suke aikatawa wato da ya ya alamu ya san shi jazi an anhu yana saka mu aikin nan bima hu alu ga abin da ya dace wasan bada baluhu wato wani daga cikin malamai yayi bincike min hadil ayati ga wannan aya yayi binciken umrar nabi sallallahu alaihi wasallama hmm. anna sura ra'as 63 sana ko sura domin wannan sura ita ce ta talatin ta abin sittin da uku akabar bi tagabuni ko bayan ta suratu tagabuni ta zo wata kenan wanda ya taho bayan ta an cuce shi abinda da ta gabun a kamo ka ga ciniki kun gane ko to tun da ya zan um, wannan sura ta sauka ita ce mai shekara 63 sannan bayan ta kamun gaza ya zo ya nuna kenan mutuwar annabi ta zo duk wanda ya taho bayan mutuwar annabi ai an an yi mai kamun gaza <laughs> kun gane ko isharatu lizuhuri zuhuri tagabun bi wafati sallallahu alaihi wasallam to eh. mu aje hmm. ai wato suratul tagabun madaniya ba makiyya ba hiya 18 aya aya 10 goma sha takwas ce wa maudu mawdu'uha ra'isi a tahadiru an jafa'il ahli walad wato eh, tsoratarwa ga jafa'in ya'ya wato iyali da ya'ya wala ta hamilu shafaqatu war ra'afatu alaihim ala amalil khairi kada shi zan tausayi ga iyali da tausayi ga yaya shahana mutane aikin alheri bin nafsi أو بالمال كوم تشيد كان سكو كوم على في لا لدوك يسا طيب، بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يغفر لله له الملك وله الحمد وهو على كل To, bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma samawati wa ma fil ardi duk abin da cikin samai da wanda a cikin da abubuwan da a cikin ƙasa suna tsarkake Allah wa ta bi ma duna man tagaliban lil akthar domin ma yafi yawa abinda abubuwa waɗanda ba su da hankali sun fi yawa duk abinda a cikin ƙasa da cikin sama yana tsarkake Allah lahu mulku samawati wal ardi ubangiji shi adda mulkin samawati kenan yana da iko akan duk abinda a sama da ƙasa wa tamakkun min tasarrufi kulli shay'in ala hazmi ma arada fil azal kamar yadda ya nufi wada alhamdu kuma shi ya cancanci godiya a yabe shi ah, ah, kon as-sana'il hasan قدم الخبر في الجملتين للدلالة على اختصاص الأمرين به دومين ينون على شيء ايه چنچنت دا ملكي كما شيء ايه چنچنت دا بوديا نهاية الحقيقة وجه حقيقة دون غيره بند وننسى ولأن أصول النعم وفروعها منه دومين دك نعمة دا أصل أصل دا الله يكي زفقوا والحمد لله بالحقيقة أشياء كورا كاوا كاوا وني الكيري أصل الهيري نندك الله يكي أشياء الله أدى بوديا حقيقة wa hamdu gairihi inna ma ya kawo min zahiri zahiril hali yana yiwa wanda ya ma alkhairi ka gode masa domin ya zan sababi wajir yanin ni'am ala yadayhi wato domin an gudanar da wannan ni'ima ga hannunsa wa huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji ko mai iko ne ga dukan komi to ci gaba huwa allazi huwa allazi هو الذي خلقكم الله شين يا فمنكم كافر ومنكم مؤمن daga cikin ku akwai kafiri an ka gabatar da kafiri don su sun kafi yawa wa minkum mu'min akwai wanda ya imani fi asali khalqatun ga asalin khalitta thumma yumitukum wato ba kun bane sannan kuma ya karbi ranku wai ku ya mayar da ku ala zalika bisa ga haka nan wallahu haka nan tsakanin wawu da um, Allah akwai alif wallahu bima ta'maluna basira Allah mai gani ne ga abin da kuke aikatawa kun gane to khalaqa samawati wa to khalaqa samawati wal ardi Allah ya halitta samai da ƙasa bil haqqi da abin da an nashi ba nan rance ba rance daga kowa ba kun gane ko wa sawwarakum fa asana suwarakum ya suranta ko kyautata sura ku bai sanya ku kamar maciji kuna jan ciki ba ko kamar jaki ah, abin nan ah, kawahu hudu iz ja'ala shakal al a asan al domin ya sanya sifar mutum wato shine sifa wadda tafi kyawo. wa ilayhi al-masir kuma zuwa gare shi makoma take waɗannan duka ni'imomin da ya yi muna ne wanda ya kamata mu gode masa saboda shi ya lam ma fi samawati ya alam ma fi samawati wal ardi wa ya'lam ma tusirruna wa ma tu'linun ya alam ma fi samawati ya lam ma fi samawati ya san abin da cikin samai kuma ya san abin da cikin ƙasa wa ya lam ma kuma ya san abin da kuke koyewa wa ma tu'linun kuma ya san abin da kuke bayyanawa wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne ga abin da cikin sa cikin zukata ai bi ma fi amil asrar asiran da cikin zukata ya sani wal mutaqadata haka nan itiqadin mutane na kware ko mugu wa kullu wahidatin min hadhihi al-jumal ko wace ɗaya daga cikin waɗannan jumloli akhasu min ma qablaha ta hika abin nan ta kunsa ta kunsa abin da aka gabaninta amma ga ga ga ma'ana ban daga lafzi kun kun gane kun ga nan da yace yusabihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi lahu al-mulku wa lahu hamdu wa ala kulli shay'in qadir to da yace huwa alladhi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'min ya kunsa kuma da yace ya lam ma fi samawati wal ardi wa lam ma tusmu ma tu'linun wallahu alim bi zati sudur ya kusa da wadance ko wace abin nan wal ityanu biha ala hada shakal yushir bi ihadati ilmihi ta'ala zakwa da jimloli wannan bayan wannan kuma ta kunsa abin abinda ta farko ya nuna cewa ubangiji ya san komi bil kulliyati wal juz'iyati wato ya san abu dukan su kuma ya san abin yanki yankin su wala ya ya'zubu an shay'un ba abin da ke nisanta ga ubangiji min al daga cikin abubuwa walan ma zakara ihadata ilmihi bil kulliyat wal juz'iyat lokacin da ya nuna Allah ya san komi dunkule ko kuma rarrabe wa baka ta'ala al-kuffar sai ya zargi kafirai li jahalihim bi aqibati al-kufri wato domin kafirai sun jahilci akibar kafirci don haka nan sun cancanci abin a zarge su faƙali ya ce alam ya tiku alam ya lihun na ba'ul ladina kafaru min qablu wa wa bala amrihim wa lahum azabun alim to alam ya takun nabawul ladina kafaru shin labarin waɗanda na kafirta gabanin ku ya ku kafirai bai zo muku wani min kaulu waɗanda sun kafirta gabanin ku labarin su bai zo muku ba fa za ku bala amna sun kafirta sun ka ɗanɗani musibar al'amarin su ai uqubata kubrin wato azabar kafircin su duniya wa asalul wabali astaqil ana cha shay'un wabil wato mai nauyi wabali wato nauyi wa hiya ka shay'u ka shay'u kamar abu mai nauyi su wanda ake gani fa minhu alwabil lit'ami as-saqil al-ma'ida in mutun ya ci abinci mai nauyi ana ce ya ci abinci wabil wal wabil lil matar thaqil ko ruwa mai nauyi ana ce masa wabili da Hausa ma wabili ake cewa walahum azab walahum azabun alim wato kenan an kamar da laihi ko kuma azabar laihi kamar abu wanda ake gani kamar ruwa mai nauyi wato su waɗanda na kafirta gabanin ku ya ku kafiran wannan zamani ba ku san halin su ba yadda sun kai kafirta sun ka ɗanɗani a azabar abin nan kafircin su to kenan wannan tsoratarwa ne kada ku ci gaba abin nan har musibar naku ya same ku kamar yadda ya sami na farko zalika بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستعان الله والله علي حميد ذلك واتم وانا ابن da ya same su su kafiran farko bi annahum kana tatihim rusulun bil su domin manzannin su sun zan suna zo musu da hujjoji bayyanannu don ai imani fa qalu abasharun yahdun nashi mutane ke iya shirye da mu wato abin nan kowane kowane mutum ko waɗanne mutane in annabin su ya zo musu ce shi mutum ke shirye da mu wato kenan mutum bai sai shirye da mu ba in ana so a aiko mala'iki sannan ka ce haduna suna da shirye da mu ai jama'ahum fil damir yayi musu jam'i Ka ka'annahu fi waqtin wahidin kamar duk al'ummomi haka al'adarsu da an tawaye musu wa'azi sai su ce don me mutum zai shiryar da mu littihadi ahwali rusuli domin manzanni duka halin su guda ne wattihadi ahwali umamin kuma halin al'ummomi haka yake annabawa ba su barin faɗin gaskiya wadda Allah ya umarce su da faɗi sannan su kuma mutane waɗanda an ka aiko zuwa gare su haka suke wato sai su ce ba su yarda ba don me za a aiko mutum dan uwansu kun gane ko. بالتكذيب حال سجدان دكاريتا وبحجة أن الرسول لا يكون بشرا وتحجة متن وتمنظوب زمان متن وبالقباوة sallimu wa kadu anna al-ilaha yakunu hajaran wa ta mai wannan irin tunani na kafirci yace mutum bai iya zama annabi ko ko bai iya zama manzo amma kuma ya yarda wato dutse ya zan abin bautawa akwai haukar da ta wuce wannan wallahu ganiyyu wa kafar sai suka kafirta wa tawalla sun kauda kai daga barin imani wa saganallahu an imani Allah ya wadatu bai son imanin su bai karu da komai ba da imanin su ko bai rage ba wallahu ganiyyu da khalqi ubangiji ya wadatu bai bukata komai ga halittar shi hamidan kuma hamidun abin godewa ne fi af'alihi ga ayyukansa ci gaba زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وربي لتوعدن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير to kafaru waɗanda sun ka kafirta sun riya Allah yi ba ba za a tayar da su ba suna cewa ai in sun mutu ba za a tayar da su ba kul kace ce bala i ana tayar da ku wa rabbi na nan tsaye da ubangiji na ana tayar da ku la tuba sunna thumma la tunabba'una bima amiltum sannan lalle ana ba ku labari ga abin da kun ka aikata wa zalika Allah yasir kuma tayar da ku da tambayar ku abu ne mai sauki ga Allah wa aminu billahi aminu billahi wa wan nuril ladhi anzalna والله بما تعملون خبير وآمنوا بالله سبب دا كوي إيماني دا الله كنا كوي إيماني دا منظنسا والنور الذي أنزلنا دا حسك نن دا منك سوكر شيني قرآني واتو كوي إيماني دا واتنا أبو بوا أكو والله ما تعملون خبير كما الله مسنيني قابين دا كوي أي كتاوة تيغبا يوم يجمعهم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الانهار وندخله جنات بواد تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يوم يجمعكم كتنا لا wato cikin ranar taro wato shine ranar kiyama zalika yawmut tagabun wannan yini to shine ranar kamunga wato wanda ya bari bai bauta ma Allah ba nan duniya har ya tafi can to an kamo shi ga ciniki ya gaban mu'minuna al-kafirin wato kenan mu'minai ran nan sun za su abin nan za su sun kamo kafirai ga ciniki bi ahdi manazilim domin sai a hada musu gidajensu da matansu na aljanna a ba mu'minai kun fahimta ko wa ahlihim fil jannati law amanu da sun imani kowa zai shiga aljanna amma ba su yi ba sai a hada nasu da na mu'minnai a ba mu'minnai wato sun kafo su kenan wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan aikata aiki na kwarai yukafiranu sayyi'ati Allah zai karkare masa mayagun laifukansa wa yadkhuluhu jannatin yana kuma ya shigar da shi cikin gidajen aljanna tajrimin tata lanha ruwa na gudana daga karkashin ta karkashin su khalidina fiha kuma suna waɗanda an kaddara kaddara madawwama cikin aljanna ah, zalikal fawzul azim wannan shine babban rabo wanda an mai girma والذين كفروا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها Wallazina kafaru wadanda sun kafira ta wa kazzabu bi ayatina kuma sun ka game da ayoyin mu Qur'ani ulai ta sabun nar wadanda sune yan wuta khalidina fiha suna masu an wadanda suna wadanda aka dara mu dawoma ciki wa bi sal masir kuma tirta zan makoma ga Yesu aje suna wajen mutunta ma asamin musibati na ضريب لله ومن sa min musibatin kuma kamar yadda an kai wannan shinhida na cewa Allah shi an rike da komi ka yi imani da shi kada ka yi hasara to kuma tsoron wani abu kada ya hana ka yin abin da Allah ya ce ma a min musibati illa bi iznillah wata musiba ba ta samu ba sai da iznin Allah ai bi qadahi da hukuncinsa fal qudu anil khair saboda ka zama ga rashin yin aikin alheri wa takhallufi an amali biyar ko mutun yayi zama ne bai ta aikin ta'a ba gaba wato jahilci ne wa jahalun bi qada'illahi har in mutum na cewa in ni ya abu kaza ina tsoron abu kaza kai ya auku to wannan wawa ne ya manta kenan komai na ga hannun Allah wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah fi qaulihi ga magana shi annal musibata bi qada'i da yace an wato musiba da da hukuncin Allah take ya hadi kalba Allah zai shiryar da zuciyar shi ga yin hankuri ga daukar wannan musiba aw li taqaddama ila amali khair ko kuma Allah zai shiryar da zuciyar shi ya ci gaba bai damu da musibar da zai za ta same shi ba wal birri mithlu al jihad kama jihad fi sabilillah wala yakhafu musibatin ba zai ji tsoron akwai wata musiba ba lai ka tubu Allahu alai domin wanda Allah bai rubuta masa ba wa idza kataba kuma in Allah ya rubuta musiba wala yamna'u hatta takhallufu an zama cikin gida ka kulle za ta same ka wal qud fil anhu wato zama cikin gida ga rashin fita fawquha alaihi wato um, abin nan da aukuwarta fi halin ta'ati khairun shi ya fi lahu gare shi min an taqa alaihi fi halin masiya wato Allah ya ce kayi to eh, ga ganin ka in ka yi musiba za ta same ka amma kuma Allah ya riga ya rubuta ko ta same ka ko ba za ta same ka ba in ya rubuta za ta same ka ko ka yi ko ba ka yi ba za ta samu to a same ka kana aikin alheri yahi a same ka kana zaune kana zunubi kun gane ko eh, in kuma ba an rubuta ba za ta same ka ba duk abin duk yadda ka kutsa ba za ta same ka ba kun fahimta ko wallahu bi kulli ka samu lada kenan wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukan komi fa ma amaraka bihi fa alhu abinda Allah ya umarce ka da shi to yi gaugawa ka aikata shi wala ta khab aqibata kada ka ji tsoron aqibashi wa ma nahaka abinda ya hana ka kuma fantahi anhu ka hannu daga barin wala ta kashe kada ka ji tsoron in kayi wai za ka samu hasara kun ga na bari wa wa wati'u Allah wati'u rasul saboda ku yi da'a ga Allah ku yi da'a da manzon Allah kun gane kenan kamar yadda yake wajibi ka bi abinda a zahirin Qur'ani haka yake wajibi ka bi abinda zahirin hadisi abinda annabi yace daidai yake da abinda annabi Allah yace don an ce ati'u Allah wati'u rasula kun gane ko fa in tawallaitu in kuka kauda kai daga bai yi masa da'a fala darara babu cutarwa cuta wadda ka kai ga Allah ko ta kai ga annabi wala ba sa ala rasulina kun babu laifi ga manzon mu fi tawallikum in kun ki ba ba abin da ya dame shi ba abin da ya rage shi don yi nashi aiki ko kun ka ko abu ku na ku ba kun gane ko fa inna ma ala rasul balagul mubin abinda akan manzon mu kawai isuwa i da manzanci isuwa bayyananna ya iyar saboda haka in kun kawo da kai ba ku rage shi da komi ba kun gane ko to ci gaba Allahu la ilaha شاءوا وعلى الله فليتوكل to sannan ya kwadaitar da ga dogara ga Allah kawai fa kala yace Allahu la ilaha illahu Allah ba abin bautawa da gaskiya sai shi la mujida wala mu'din ba mai samarwa ba mai rasarwa wala yati bi shay'in fil wujudi illa huwa ba mai zakkuwa da wani abu wanda babu shi ya samu illa huwa wa huwa al nahi shine mai umarni kuma shine mai hali kun gane wa ala Allah fa yatawakkalu mu'minun kuma mu'minai su dogara ga Allah kawai fimta sali amrihi ga bin umarninsa aw intihai an nahi ko ko hanuwa daga barin abin da ya hana wala ya khafu aqibata shay'in min zalika da su ji tsoron karshen wani abu daga wannan walau kana hunaka su su aqibatin ko daga ganin ku in mutum yayi haka nan akwai wani eh, al'amari mai tsanani wanda zai auku lima amarakumullahu bi shay'in ko wal eh, wato abin nan lama amarakumullahu da akwai wani mugun eh, akiba da ubangiji Allah bai umarce su da wani wani abu ba wala na ko wala ma nahahum an kuma da bai hane su ba inda akwai wata mugun akiba to ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا إن الله غفور to bayan ya nuna mana Allah shine da komi kuma wanda ya kafirta shi yayi hasara sannan ya umarce mu da bin umarninsa galibin musiba inda mutum ya tsoron ta game da ya'ya ko ya'ya ko dukiya hmm. Hmm. ko eh, ga jikinka ya ayu halazina amanu ya kuwa na imani inda min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum daga cikin matanku kuma daga cikin ƴaƴanku akwai wani maki gare ku wanda ke ta baba karka tahi kada a kashe ka mu maraita mu san ashe makinka ne kun gane ko kuma abin wasu uwarsu ta zo tana kuka ina za ka tafi ka bar mu da marayu to ta zama ka. wato cikin matanku da ƴaƴanku akwai maƙiyi gare ku fahazarun ku ji tsoron su an tuti kada ku yi musu dafi ta khallifi anil khairi in dai kun ta san ma aikin alkhairi to duk wanda yace ya hana ku daga cikin ƴaƴa ko cikin mata maƙiyin ku ne wal hijrati ko ku hana ku hijira ya za ka hijira ka bar mu nan li shafaqatikum wa don alaihim wa don tausayin ku gare su ka musulunta ka kihita don tausayi wa yusabbibu lakum al-khasara fil kubra sai su sabbaba muku hasara wadda an mai girma fil akhirati al akhirah wa tadkhulu fil jumlati eh, fi jumlati magabunina sai ku shiga cikin jumla wadanda an ka an ka an ka waka wa wayurwa an ruwaito ana ba'al rijalin wasu maza aslamu sun musulunta min ali makkata wasu mutane makka sun musulunta wa aradu an yuhajiru ila annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai niyya su yi hijira fa man ahum azwajun sai matan sun ka hana su wa auladun da ƴaƴan su wa qalu lahum sabarna ala islamikum fala fala sabra lana ala firaqikum yanzu kan da kun kace kun musulunta mun yi hankuri amma kuma ku tahiba mu yarda ba wato kun ga kenan wanda ba na kwarai ba bai san wani yanzu na kwarai wanda ba musulmi bai san wani musulunta to musulunta da kun kai mun yi hankuri amma kuma ku tashi ku bar mu ba mu yi hankuri ba ta mu shi da sai suka saurari magana su suka zauna Wata raku da hijira sun ka bai hijira hatta sami uwa da sura sai lokacin sun ka ji wannan hijira sun ka gudu wa rubbama yusabbibu hadha li unasin an yakrahu ahlahum da yawa kuma da an ka faɗi wannan magana kila in ka koma gida ka san kana da wata mata mai haka nan ka ki kai kyamarta Eh, ko ka yi nema ka yi tunanin rabuwa da ita ko ko ya'ya ka yi kokarin rabuwa da su wa na sa'amullahu ta'ala wa qala ba makiyan ku ne haka na abin nan ba saboda haka ku yi ku san yadda za ku mai da magana yawwa inna la kun kun fahimta ko wa in ta'ku amma in kun ka yafe anhum da gare su fi tatbidihim iyyakum an zalika alkhair wa ta'um in zan sun ka hana ku wato sun ka zaunar da ku ga barin wannan alkhairi to kada ku yi fushi ku ce to na rabu da ku ba da ke yake na huta a'a kada kai haka nan ka yafe muta'alliqin bi mashaqqati firaqikum alaihim kun gane ko in kun ka yafe wa tasfahu kun ka kauda kai wa tagfiru kun ka gafarta fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai domin tausayin ku ne har ya dauke su ga yin haka nan to ku kuma kakku wawaye kamar su kun gane ku eh, ka yi magana mai sauki eh ban ji ba ina ne Wata ah, eh, wa tasfahu wa tagfiru fa inna allaha ghafurur rahim an zalikal khair wato abin mutalli na bi mashaqqati fil kuna masu illa da wato abin da addalili wai kuna jin nauyin rabuwa da su to ci gaba inna ma amwalukum والله عنده to inna ma amwalukum wa auladukum fitina wato ƴaƴan dukiyoyinku da ƴaƴanku ba komai bane face fitina ne wadda ke kokarin ta shagaltar da ku daga bin abin da Allah ya ce shagilatu an umuril akhirah mai shagaltar da ku daga al'amuran lahira wa antum la tastati'una an tatakhallu anhum ku ba ku iya tsere kan ba ku iya tsare kanku daga wannan duk kowa a gidansa yana da wannan li ta'alluqi huquqihim alaykum domin haƙoƙin su ya yi akan ku wa huwa ibtila'un lakum min Allah wata jarrabawa ce daga Allah a gani kana da hankali kun fahimta ko wa in sabartu in kun kai hankali wa amaltumuhum bi khairin kun kai mu'amala da su da aikin alheri wa lam yashghilukum an ta'ati lakum basu hana ku daga ta'a Allah ba ku yi lallashi wallahu yuzikum Allah kuma sai saka muku musiban ma da abin nan da lallashin da kuke musu ba ku shi ba komi wannan kuma wani alheri ne wallahu indahu ajrun azim Allah wurin sa akwai lada mai girma shi ne samun aljanna ashe kun ga wata musulmi in bata masa rai an kai yayi hankuri in da da masa an kai ya gode duk abin rahama ne ne eh, duk ibada ne to akram kallah eh kenan nan zai shiga bisa ga yawancin hausa sukan samu wani dan uwansu na auren wata mata tana gallaza masa yan hmm. wasu tare cikin bakin ciki ne mai ya saki ta ne eh, to in ya sake ta ya zama mahaukaci kamar su to abin nan ta rabu da ita sannan ya komo shi dai su kuma su wace ko kuma ya auro wadda ta shi ta lalacewa abin ka karantar da ita wasu sun kawo ƙura'ani rabbi tsakani masu yawa ga sanan musan adadin su amma kuma suna tarbo bisa ne suna kwacewa a'a abin nan sai dai an ga wanda ya dace kwamiti su yi hankuri to ku jiya ku bar an shi ta wajen waje ku dawo da gurin a doka ina son kwafi guda to sai kwamiti ya duba sai kwamiti ya duba ba doka ce din bayar ba to ci gaba a samu malamai waɗanda yake ba su iya miskinai eh? a to ai kai ba cewa eh, miskini an ka ce waɗanda ake ba to fattakullah فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانصتوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون sadatun ku ji tsoron Allah gurgudun iyawarku ai ma mura'atu huquqi anfusikum kun gani ba a cewa kayi ibada ko ko ka bi umarni haka kashe kanka gurgudun iyawarka kun gane ko abin nan wato ga kuma ku tsare haƙoƙin kanunku ku tsare haƙoƙin iyalinku wa auladin ku tsare haƙoƙin 'ya'yanku da dukiyoyinku fa inna siyasata hukuhim ala hasbi shari'ati ta'atu lillahi wato in ka yi ƙoƙarin tsarewar haƙoƙin waɗannan kamar yadda shari'a take ce gwargwadon hali to wannan aikin da'a ne ga Allah wala ta tuhmiluha kada ko yadda wannan duk wanda yake bai rikon iyalinsa da kyawo wai don suna bata shi kuma shi kokarin munana musu to bai bauta mu Allah ba ya samu zunubi game da su hadhihi al-aya muqayyidatun liqawlihi ittaqullaha haqqa tuqatih cikin wata sura an ce ku ji tsoron Allah haƙiƙanin tsoron shi wa iyayin wannan duka to wannan fassara wannan aya ta fassara waccan wato in kai iyakar gurgudon iyawarka to kai tsoron Allah haqqa tuqatih ko wani mutum ya saba mu wani kun gane ko don haka nan kun ga wanda an ka ba iko Allah ya masa hanya shiga aljanna don da yayi umarni duk kasa su sai su kun gane wasu maku ku saurari ma umartun bihi ko sama kabulin ku saurari abinda an ka umarce ku da shi saurare na bi wa ati'u a wa anfiqu fi da'atillah ku ciyar kuma da dukiyar ku ga bauta ma Allah wannan khairan li anfusikum ya hi zama alkhairi ga kawunan ku wannan khabar ya kun muqaddar jawab al-amri wa man yuqashuha nafsi duk wanda yake an saba ya an sa an sa masa ya saba mai rowa kansa domin kowane mutum yana da rowa shi tsare dukiyarsa ya tsare ƴaƴansa ya tsare matansa to in ya saba ma rowa kansa fa ulaika humul muflihun wadannan sune masu babban rabo masu cin nasara in tuqridullah in tuqridullah qardan hasanan yudha'if lakum wa yaghfir lakum والله شكور حليم to in tukurar dula a kaddan hasanan in har ya zan kun ba Allah rance rance mai kyawu domin duk abin da yi na daga cikin dukiyarka ko ka aikata da jikinka rance ne ka ba Allah don zai kawo masa kamako to in kun ka ba Allah in kun ka ba Allah rance rance mai kyawu yudaifu lakum zai ribin bin ya shiga gare ku fi qira'atin yudaifu yudaifu lakum wato zai ribin bin ya muku wato goma har zuwa 700 ko abin da shi yawa wa gafir lakum kuma Allah na gafarta muku ma ya sha abin da yake so wallahu shakurun kuma Allah mai godiya ne ai mujazin ala ta'a yana saka mutum in yayi ta halimu kuma mai hankuri ne ga yin azaba bai saurin azaba alimul gaibi alimul gaibi wa hakim alimul gaibi Allah shi an masanin fake wa sharatu da bayyane al aziz kuma mabuwayi ga mulkin sa ko mai hikima ne ko me sai ya shi da hikima to ci gaba akram eh an kawo qur'ani yanzu dan ce za a bar wanda cike da rabu eh kuma malamai ba malamai mm kuma qur'anin ya ce akai ma ba ruwanka kai ba ka cikin su <laughs> Allah ka kubata mana karatu. To, bismillahir rahmanir rahim.